a ziyarar da ya kawo kamaru shugaban kwamitin duniya na red cross peter moha ya sadu a ranar juma'a nan da prime minister kasar kamaru filimon yan a madadin shugaban kasa tare da shi sun tattauna kan batun 'yan gudun hijira da ke cikin jihar arewa mai nisa da ma na ƙaurace kaurace da wasu suke yi daga kan iyakokin kamaru zuwa cikin ƙasa saboda gudun hari na 'yan boko haram a ƙididdigan da ita kwamitin na red cross ta bayar tafkin Chadi na kunshe da 'yan gudun hijira sama da miliyan daya da yawa daga cikin su waɗannan 'yan gudun hijiran suna cikin ƙasar kamaru ne a sakamakon kashe-kashe na babu gaira babu dalili na al'umma da 'yan boko haram suka rika yi wanda ya kai waɗannan gudu su bar gidajensu shi shugaban na kwamitin na duniya na red cross peter mawaka ya zo ne saboda mika godiyarsa a game da irin kokarin da gwamnatin kasar kamaru ta rika yi na kawo wa su waɗannan 'yan gudun hijiran agaji bayan haka ita kwamitin na red cross tana bukatar ta da ayyukanta a cikin kasar kamaru shi shugaban na kwamitin na duniya na red cross ɗin ya kara da cewa Le CICR, en coopération avec euh, la Croix-Rouge du Cameroun, est en train d'élargir ses euh, opérations. Comité na duniya na Red Cross wato CICR tare da Red Cross na ƙasar Kamaru suna duba yadda za su faɗaɗa irin taimakon da suke kawo wa masu bukata. Cikin irin taimakon akwai sama musu wurin kwanciya da shimfiɗa da abinci da kuma ma kiwon lafiya. Taimakon da kwamitin na duniya na Red Cross take yi bai tsaya nan ba. Shi shugaban ya kara da cewa muna kuma aiki kan hada iyalan da yaƙi ya raba su ta hanyar sada su har su sanin majuna ko kuma ma su gane 'yan uwa. Bayan tattaunawa da wasu kamar shugaban na Red Cross na ƙasar Kamaru, William Etekin Bumwa da wasu manyan kusoshi na gwamnati, shi Peter Moha zai zarce Marwa cikin jihar Arewa mai nisa a ranar asabar nan don ganin ma idanunsa halin da 'yan gudun hijira da suke zaune a ƙasar kamaru ke ciki mamar danda sashen wasu na amurka a jamhuriyar kamaru